Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله Masu sauraro Assalamu alaikum kun kamo rediyo Hausa biyu hace ne da ke zuwa muku daga nan birnin Tehran. To bayan labaran duniya kamar ko safiyar Laraba muna ɗauke da shirye-shiryen da suka hada da duniyar mu a yau da shirin nan na muryoyin ku masu saurare rayuwar zamantakewa sai kuma Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan safiyar. To da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirye-shiryen har zuwa karshen su.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su tsohon shugaban tarayyar soviet mikhail gorbachev ya rasu yana da shekaru 91 a duniya minista harkokin wajen kasar iran ya ce kasar tasa tana yakacin kokarinta domin ganin an warware rikicin kasar ukraine a kasar habasha kuwa 'yan tawan yankin tigray sun sanar da cewa an kai wani hari ta sama da jirgi maras matuƙi a babban birnin yankin to yanzu kuma ga labaran da ke da ke mikhail gorbachev tsohon shugaban tarayyar soviet wanda ya rage ya rasu yana da shekaru 91 a duniya a birnin moscow na kasar rasha babban asibitin da ke kula da lafiyarsa a birnin na moscow ya ba da sanarwar mutuwarsa a daren jiya talata wanda ya ce cikin sanarwar mikhail gorbachev ya mutu a yammacin jiya bayan fama da rashin lafiya na tsawon lokaci a cewar kamfanin dalancin labaran tas na kasar rashan gorbachev yana kwance a asibitin ne tun bayan bullar cutar corona bisa bukatar likitocinsa kuma tun daga lokacin yake karkashin kulawar likitocin zabin ne gawar gorbachev dai a makabartar novatrice wadda take birnin moscow kusa da kabarin matarsa wadda ta mata rasu a shekara ta 1999 kamar dai da kamfanin dillancin labaran tas din ya nakalto daga wata majiya ta iyalan mamacin garbace mutum ne dai wanda magoya bansa suke kallonsa a matsayin wanda ya taka muhimmin rawa wajen kawo ƙarshen yakin cacar baki tsakanin tarayyar soviet da kuma ƙasashen yammacin turai yanda kuma masu adawa da shi ke zarginsa da taimakawa wajen faɗuwar tarayyar soviet ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa zai kama hanya zuwa birnin moscow na ƙasar rasha a yau domin tattauna hanyar warware rikicin kasar ukraine tare da jami'an gwamnatin kasar ta rasha rahoton da kamfanin dallancin labaran irna ya bayar ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa babban makasudin ziyarar sa a birnin moscow dai shine kokarin warware rikicin kasar ukraine bisa bukatar da iran din ta gabatar sannan kuma ya kara da cewa wasu bangarori na kasashen yammacin duniya suna son iran din ta taka muhimmiyar rawar gani a cikin wannan lamari bisa ganin irin kyakkyawar alaƙa da take tsakanin iran ɗin da kuma ƙasashen rasha da ukraine ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya ƙara cewa baya ga batun ukraine bibiyar alaƙa da take tsakanin ƙasashen iran ɗin da rasha da kuma batun afghanistan na daga cikin ajandar abubuwan da ziyarar za ta kunsa a ƙasar iraki kowa ƙura ta lafa bayan janyewar magoya bayan muktada sadar daga yankin green zone da ke birnin bagadaza an kwashe tsawon kwanaki biyu dai ana artabu a tsakanin magoya bayan muktada sadar da kuma jami'an tsaro da suke tsare da fadar shugaban kasa da kuma option prime minister game da majalisar dokoki da ke birnin bagadaza wanda magoya bayan muktada sadar din suka mamaye bisa bukatar da ya gabatar na rusa majalisar dokoki da kuma majalisar ministoci kamar da kuma muktada sadar din ya bayyana cewa baya goyon bayan ɗaukar makamai domin yin fada da juna tsakanin al'ummar kasar iraki inda ya bayyana cewa baya goyon bayan duk wani gangami ko zanga-zanga wadda ba ta lumana ba to jama'a masu saurare kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran fadar white house a amurka ta kirayi kasar china da ta sake buɗe hanyoyin tuntuɓa a tsakanin su banda ta sanar da dakatar da hakan domin nuna adawa da ziyarar da 'yan siyasar amurka suka kai a tsibirin taiwan mai magana da 'yan fadar white house karen jane perry ta bayyana a ranar jiya talata cewa za mu ci gaba da kokarin sake bude hanyoyin tuntuɓa tsakanin mu da china sannan kuma ta jaddada cewa amurka tana da aniyar ci gaba da bayar da tallafin soja ga taiwan da kuma zurfafa dangantaka tare da tsibirin ta hanyar raya harkokin tattalin arziki da kuma cinikayya ta kara da cewa amurka za ta ci gaba da biyan manufar nan ta kasar sin dunkulalliya guda ɗaya kuma bisa manufofinmu jiragenmu na ruwa da na sama za su ci gaba da gudanar da harkokinsu a yankin na taiwan wanda da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake cikin zaman ɗaɗɗar a yankin na taiwan biyo bayan ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar amurka suka kai a tsibirin da kuma zirga-zirgar jiragen ruwa da jiragen yaƙi na sama na china da na amurka suke a kusa da tsibirin gwamnatin china dai ta bayyana ziyarar ta 'yan siyasar amurka a taiwan da cewa mataki ne na tsokana a kasar habasha kuwa 'yan tawan yankin tigray sun sanar da cewa an kai wani hari ta sama a kan birnin makelle babban birnin yankin wanda yake arewacin kasar a daren jiya tashar rt ta bayar da rahoton cewa a cikin wani sako wanda ya wallafa a shafin su na twitter gace breda mai magana da yawon hukumar 'yan tawaye a yankin tigray ya ce wani jirgi mara matuƙi ya kai hari a garin makele yana mai jirar cewa babu wani hari da sojoji suka kai ta ƙasa a yankin a daren jiya a nasa bangaren dr capron gabriel salasi shugaban babban asibitin birnin makele ya tabbatar a wani sako na twitter wanda ya wallafa a daren jiyan cewa an samu asarar rayuka a harin da jirgin maras matuki ya kai a garin na makile ana ta bangaren rundunar sojan kasar habasha dai har yanzu ba ta wani karin bayani akan harin da aka yi a daren jiya yankin na tigray ba to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga nan hausa radio tehran to kai shida abdullahi salihu usman katsina ɗauke da labaran duniyar To za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu shirye-shiryen namu a shafinmu na intanet hausatv.com. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurari.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 not. kasar amurka ta ɗauki matakin tsoma baki a harkokin cikin gidan kasar siriya ce tun bayan da siriya ta shiga cikin masifar yakin basasa da ya kunno kai a shekara ta 2011 inda gwamnatin amurka ta fara taimakawa 'yan tawayen kasar ta siriya na kungiyar syrian democratic forces sannan gwamnatin ta amurka ta ɗauki matakin jirge sojojinta a cikin kasar ta siriya da sunan yakar kungiyoyin 'yan ta'adda ta da'ish wato isis da jibhatun nusra a shekara shekara ta 2014 sannan tun daga shekara ta 2017 rundunar sojin mamayar amurka ta fara kaddamar da hare-haren soji kan rundunar sojin gwamnatin siriya musamman kan sansanonin sojin kasar tare da nata kamar yadda gwamnatin amurka ta fara taimakawa mayakan 'yan tawayen kasar siriya na rundunar free syrian army da aka kafa a ranar 29 ga watan yulin shekara ta 2011 wato tun a farko-farkon kullar yakin basasar kasar da nufin mai gurbin rundunar sojin gwamnatin ƙasar ta siriya kasar amurka ta fara taimakawa rundunar 'yan tawaye ne da kayayyakin abinci sannan cikin ɗan gajeren lokaci ta koma tana horas da mayakan 'yan tawayen dabarun yaƙi da wadata su da makamai gami da rahotannin sirri domin saurin kawo ƙarshen gwamnatin siriya hakanan gwamnatin amurka ta ware kudade dalar amurka miliyan 500 da nufin horas da wata rundunar mayaka da za ta kafa ta 'yan tawaye a kasar ta siriya da yawanta ya kai mayaka dubu goma sha sha biyar amma duk da kashe makudan kudaden hakarta ba ta kai ga ruwa ba sakamakon karancin mayaka duk da gayyato gungun 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya kamar yadda hukumar leƙen asirin ƙasar ta amurka ta bullo da wani sabon shiri na sirri na tsabon kuɗi dalar amurka miliyan guda kan horas da sojojin haya da za su yaƙi gwamnatin siriya kuma shirin ya fara kankama musamman gayyato sojojin haya masu da'awar addinin islama daga sassa da daban-daban na duniya kuma aka samu miyagun malamai suna bayyana halarcin shiga cikin rundunar tare da halastawa mayakan yin fyaɗe ga mata da sunan auren jihadi wato nikahu jihad inda mazaje da dama suke tarayya kan mace guda amma matakin da ƙasar rasha ta ɗauka na taimakawa gwamnatin siriya ya yi saurin rusa wannan shiri na hukumar leƙen asirin amurka musamman lugudan wuta da jiragen saman yakin rasha suka yi kan cibiyoyin sojojin hayar tare da lalata makirce-makircen da aka kitsa sakamakon haka zuwan gwamnatin shugaban amurka donald trump ta ɗauki matakin rusa shirin a tsakiyar shekara ta 2017 A ranar 22 ga watan Satumban shekara ta 2014 aka kafa wancan rundunar tsaro da sunan yaƙi da ta'addanci a ƙasar Siriya ƙarƙashin jagorancin ƙasar Amurka wacce gwamnatin Amurka ta barak Obama ta kafa da ta haɗa da ƙasashen Amurka, Saudiya, Qatar, Bahrain, Jordan da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. rundunar haɗin gwiwar an kafa ta ce da sunan yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'addan da'ish wato isis khorasan group da take mame da lardin idlib zuwa yammacin garin halab jubhatun nusra da ke garin arrika wannan rundunar ƙawance ta gudanar da fuska biyu a yakin ta da ta'addanci a ƙasar siriya inda take amfani da 'yan ta'adda wajen neman murkushe rundunar sojin gwamnatin siriya baya ga tallafa musu da makamai da ƙaddamar da hare-hare kan rundunar sojin siriya da rusa sansanoninta game da goya musu baya a fagen siyasar ƙasa da ƙasa gwamnatin amurka ta fito fili karara ta fara kaddamar da hare-haren soji kan gwamnatin siriya ce tun a ranar 7 ga watan afrilun shekara ta 2017 ta hanyar kaddamar da hari da makami mai linzami kan sansanin jiragen saman sojin siriya na sherat da ke garin homs wannan shine mafarin wani matakin fara yaki kai tsaye da sojojin amurka suka ɗauka kan gwamnatin siriya da dakarun da suke tallafa wa gwamnatin ƙasar rahotanni sun bayyana yadda rundunar kamancin amurka ta dinga yin lugudan wuta kan fararen hulan siriya da sojojin gwamnatin kasar da sunan yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a kasar siriya ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai goyon bayan 'yan tawayen kasar siriya ta syrian observatory for human rights ta watsa rahoton cewa fararen hula 29 ciki har da ƙananan yara 14 ne suka rasa rayukansu a ranar talata 8 ga watan agustan shekara ta 2011. 17 sakamakon wani lugudan wuta da jiragen saman yakin amurka suka yi kan garin amurka kamar yadda ita kanta rundunar kawancen amurka ta yi furuci da cewa a hare-haren da rundunar ta ta kaddamar kan kasashen siriya da iraki da sunan yaƙi da ta'addanci tun daga kafa rundunar a shekara ta 2014 ta yi sanadiyar mutuwar fararen hula akalla shida, yayin da bangarori masu sanya ido masu zaman kansu suka bayyana cewa wannan adadi shine mafi karanci na yawan fararen hula da rundunar ta kashe a kasashen biyu musamman a lugudan wutan da take yi kan mai uwa da wabi a yankunan kasar siriya da suke karkashin rundunar sojin kasar da dakarun sa kai da suke taimakawa gwamnatin kasar shafin watsa labaran tse 24 na kasar jamhuriyar cek ya jaddada cewa rundunar sojin amurka tana ci gaba da keta dokokin kasa da kasa ta hanyar ci gaba da mame wasu yankunan siriya tare da wawure arzikin man fetur ɗin kasar shafin watsa labaran na tse 24 a rahoton nashi a wannan mako ya bayyana cewa Ƙasar kasar amurka tana ci gaba da gudanar da tsare-tsarenta na sata da kuma wawure arzikin karkashin kasa na kasar siriya musamman man fetur da alkama baya ga bakar siyasar ci gaba da mame wasu yankunan kasar ta siriya da hakan ya saba wa dokokin kasa da kasa rahoton yana mai nuna jimaminsa kan yadda salon siyasar zaluncin amurka a 'yan watannin baya-bayan nan ya kara faɗaɗa kan kasar ta siriya ta hanyar tsananta satar albarkatun karkashin kasa na siriya har ila mai shafin na tse 24 ya jaddada cewa rundunar mamayan sojan amurka tana wawushe alkama a kasar ta siriya tare da hana al'ummar siriya wannan muhimmin arziki da allah ya huwace mata lamarin da ya tilasta wa gwamnatin siriya shigowa da alkama daga waje wani karin abin lura shine yadda majiyoyin watsa labaran cikin gidan kasar siriya daga yankin al-yarubiya da ke garin alhasaka a wannan mako suka jaddada batun yadda rundunar sojin mamayar amurka take ci gaba da yin sata da wawure dukiyar kasar siriya ta hanyar manyan motocin ɗaukar man fetur fiye da ɗari da suka ratsa ta barauniyar hanya da ta bi ta yankin mahamudiya da ke shiyar arewa maso gabashin garin alhasaka zuwa kasar iraki marubuci ɗan ƙasar siriya sulobak milan antal a 'yan kwanakin nan ya rubuta wata makala da a ciki yake jaddada cewa gwamnatin amurka ba wai kawai ta takaita da satar man fetur ɗan ƙasar siriya ba ce har ma da hatsi inda ya bayyana cewa kafin bullar rikicin ƙasar siriya tana samar da isasshiyar alkama tare da fitar da wani adadi mai yawa zuwa wasu ƙasashe ciki har da yammacin turai yana mai jaddada cewa tun bayan da ƙasar amurka ta mame wasu yankunan siriya duniya musamman yankunan da suka shahara a noman alkama ta durkusar da kasar daga gagarumin gudumawarta na wadata wasu sassan duniya da alkama wanda hakan ba karamin keta dokokin ƙasa da ƙasa ba ne ƙarara hakanan kamfanin dillancin labaran ƙasar siriya sana ya habarto daga majiyoyin fararen hula a watan yunin wannan shekara cewa wata tawagar manyan motocin tirela guda arba'in makare da buhuhunan alkama da aka sato daga ƙasar siriya sun nufi yankin ƙasar iraki kuma tawagar motocin suna tafi ne da rakiyar zaratan sojojin amurka dauke da muggan makamai don samun amincin ficewa da alkamar daga ƙasar the CD app. a nata bangaren jaridar kasar china ta chin daily ta wallafa rahoton cewa kasar amurka ta fara fitowa fili tare da jajircewa a fagen aikata laifukan satar arzikin kasashen duniya da dama da karfi ko ta hanyar bakar siyasar yaudara kamar yadda a halin yanzu haka ta baza komarta a fagen wawushe arzikin man fetur ɗin kasar siriya lamarin da yake matsayin babban abin kunya ga gwamnatin amurka jaridar a cikin makalar da ta rubuta ta bayyana cewa cewa sojojin mamayar amurka a kasar siriya suna ci gaba da satar man fetur ɗin kasar tare da yin jigilarsa zuwa babban sansanin su da ke kasar iraki lamarin da ke fara fallasa bakar siyasar amurka da ta ɗauka tsawon lokaci tana gudanarwa a fagen wawushe dukiyoyin al'ummun duniya kuma hakan yana nuni da cewa kwaɗayin amurka na ƙoƙarin wawushe arzikin ƙarƙashin ƙasa musamman man fetur ba zai kawo ƙarshe nan kusa kaɗan ba don haka za ta ci gaba da kunna wutar rikice-rikice da tashe-tashen hankula a ƙasashen duniya domin samun sauƙin cimma munanan manufofinta kai tsaye ko ta hanyar 'yan koranta jaridar ta chin daily ta yi nuni da cewa a ko da yaushe wannan bakar siyasa ta wawura da fashin dukiyar ƙasa tana mummunan tasiri a zukatan al'umman ƙasashe da ƙasar ta amurka take sace musu arziki kamar yadda ake ganin yadda al'ummar iraki take fama da matsanancin talauci duk da tarin arziki da allah ya huwa wa kasar musamman na man fetur baya ga satar zinari da jigilarsa zuwa wajen kasar bayan mame kasar da aka yi tun a shekara ta da uku. hakanan jaridan ta kasar china ta yi nuni da cewa idan aka yi la'akari da tarihin amurka a baya za a fahimci cewa kasar amurka ta shahara da ɗabi'ar wawure dukiyar al'ummun kasashen duniya ga misali a lokacin da ta kaddamar da harin mamaya kan kasar vietnam ta bayyana cewa manufarta kasar ita ce shiga tsakani da taimako inda ƙarshen lamari mai tarta ta fito fili kamar yadda a bayan harin ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2001 gwamnatin amurka ta ɗauki matakin ma mai ƙasar afghanistan bisa da'awar yaƙi da ta'addanci amma babu wani abin da ta samar a fagen ci gaban ƙasar banda aiwatar da bakar siyasar ta ta arzikin ƙasa da nuna ƙarfi kan raunanan al'ummu masu saurari. ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Shirin duniyar mu a yau kenan. To yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum.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 Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta hiran suna na wani lawa da game na so ku bani dama na yi tsokaci dangane da gwamnatin Najeriya da ta ce za ta rantu ya bashin kimanin dala miliyan sha ɗaya domin yin wani aiki gaskiya mu a ganin mu 'yan Najeriya bai kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta karbi wannan zunzurutun bashin kuɗi ba ganin yadda ta kusa sauka ba iya kaddamar da in aiki ne ba iya kammala aikin za ta yi ba za ta sauka kuma za ta gadawa da gwamnati ne mai zuwa bashi domin ta kasa yin aikin komai ga al'ummar kasa ko ciyar da su gaba ko kuma tallafa musu ta harkokin ilimi ko ta bangarorin lafiya don haka mu a ganin mu 'yan najeriya sam sam bai dace a karɓi wannan bashi har na wannan sun zurutun kuɗaɗe ba suna na gwani lawan ali gamadan fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah gidan rediyon Iram Jamhuriyar Musulunci ina muku barka da safiya a yau kuma zan tuba albarkacin bakina akan bashin da Najeriya za ta ciyo na wannan zunzurutun kuɗi mai yawa. To a zahirin gaskiya mu a wannan bashin da ake ci a ƙasar mata Najeriya to ba shi da amfani ga al'umma domin da ɗan Najeriya sai dai ya ji an ce an ciwo bashi za a yi aiki amma haƙa ba ta cimma ruwa ba sai dai a koma kamar gidan jiya. Tunda yanzu idan shi shugaban shugaban kasa muhammadu buhari da sauran makarrabansa idan ya tunanin da cewa yanzu lokaci ya kware bai dace a ce ya hana ciye-ciyen bashi ba abin da ya kamata kawai ya yi kokari ayyukan da ya sa a gabansa ya ga ya kokarin kammala su kan lokacin zaɓe ya zo shine zai ba kuma wata gwamnati wadda in ta hau damar dama akan ita kuma ta zo ta ɗora ta ci gaba da ayyuka ba tare da an bi ta bashi sosai ba tunda yanzu idan haka an ka duba yawan basu sanda ake cewa idan gwamnati ta ba ta zo ta iske shi ya yawa to haka ba za ta samu damar da za ta yi aiki ta taimaka al'umma na ƙasa ba mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara wasu lokal game assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na hausa na biyu taron mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai da magaram na so ku ba dama a jajantawa al'ummar jihar kano a wanda ibtila'in rugujewar gini ya ritsa da su a kasuwar waya ta titin bayero to gaskiya muna jajanta musu wanda suka su Allah ya kansu kuma da suka jikata Allah ba su lahiya kuma Allah kiyaye gaba na gode sashen Hausa na biyu ta Iran mai magana isu ne madatai da maganar jamfuri ne na kira ku ganin madatai ku tashi lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran ya magana Hassan Laji Umar daga sabon gari da magaram Jamhuriyar Nijar so ku bani dama zan mu jajanta ma al'ummar kano da ma nigeria ga baki daya akan wannan ibtila'i na rufta wani wani gini to abin da za mu ce wanda suka rasu a cikin wannan haɗari zai samu na rubutawa gini ubangiji allah kyautata karshen su wanda kuma suka ji ciwo ubangiji allah ba su lafiya kuma ana kira da gwamnatin najeriya da ta kula akan irin wannan abubuwan tunda nan ba da daɗewa ba ma akwai irin wannan gidan da ya rubuta a najeriya kenan kamata a ce mutum in zai yi gini a san wani irin gini ne zai yi ba a bar mu ba kara ba mu dinga gina abin da muka ga dama gini yana haɗawa yana kashe al'umma yana jiya ta wa'ansu na gode ku tashi lafiya mai magana sai na ji umar ga sabon gari da ma magaram jamhuriyar nijar to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku wato a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu wasu abin da ka ci mana tuwo a ƙwarya. Yau tsokacin da nake sa in yi bisa al'umman mu ce ta nan jihar Agadez dan Allah da Annabi muna kira al'umma a ba gwamnati goyon baya da jami'an tsaro bisa ga bincike da suka fara yi a nan jihar Agadez wasu saboda mun fuskanci wasu abubuwa kwanukan ga a nan jihar Agadez wasu halaye wasu mutane wanda ba a san ko su wane ne ba suna shiga gidajen mutane suna kisan gilla wurin mutum hudu har da wani doktor ma wanda yake yana kula da kwalluwa a nan likita ta babban likita ta jihar agadas wajen mutum uku aka ma wannan kisa kuma ba a duka komi kawai rayuwar mutane ce ake shigowa a soke a fita kenan muna kira tunda gwamnati ya ji kukan mu mu muke ta cewa babu tsaro kuma gwamnati ya fara bincike jami'an tsaro sun fara bincike mutane sun fara kuka kenan sai mun yi hakuri kuma mu ba su goyon baya jami'an tsaro saboda gwamnati ne alhakin wannan tsaron yayi rataya rataya kusa gare shi kenan mu ma sai mun ba shi goyon baya kuma mu yi haƙuri kuma shi ma jami'an tsaro su bi dokoki wadda doka ta ba su dama su yi bincike muku magana alkasun babalima liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum Assalamu alaikum Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas frizi na kulabar a yanzu da take agadis Jamhuriyar Nijar na da zan bayyana dangance da aiki da aka fara a yankin Maradi inda ake tunanin za a buɗe bututu na mai wanda zai shiga sauran ƙasashe mu inda aikin hayya kai ga gonakan wasu talakawa na yankin Maradi to mu abin da za mu cewa wanga abu da ake alheri ne a cikin ƙasa da arziki ne kuma arzikin mu ne kuma ci gaban mu ne to amma muna son kamar yadda su talakawa wanda suke aikan za su bi ta gonakansu kamar yadda muka ji mayar na maradi da sauran wakilai na talakawa sun dan yi magana kan cewa suna nan suna bin kadin wannan abu eh, ya kasance kowane talaka ya samu haƙƙin shi to haka muke so saboda ita gwamnati ta yi ƙoƙari wanga abu da za a yi na 'yan ƙasa ne ba abin da ya yi 'yan ƙasar ta talaka kayan ƙasar ta kenan ya kasance in an shiga gonan mutum daidai inda aka ɗeba a ba shi haƙƙin shi kuma ya kasance sai ya kasance waɗanga ayyukan lallai an kasa sun san dan su aka yi kuma dan ci gaban su aka yi kuma za su ji daɗin waɗannan abubuwa amma in ya kasance duk abin da za a yi a cikin ƙasa an cuta matalaka a cikin shi to abin nan ba zai yi taɓa tasiri ba. to da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na rayuwar zamantakewa. Rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda a cikinsa muke ƙoƙarin fito da wasu al'amura na zamantakewa zamantakewa kamar yadda muka ishara a duk waɗannan shirye-shirye da muke gabatarwa a bace wacce take ita wannan zamantakewa takan kusanto da zukata idan muka yi ta hanyar nagarta kenan a bace wadda take idan muka yi ta ta hanyar nagarta takan sa a zauna lafiya da juna a bace wadda idan muka yi ta yani muka yi zamantakewar nan ta hanya managarciya wadda addini ya ce mu yi takan kasance tushe na samun yardan Allah da kusanci zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala domin zamantakewa idan muka kasance mun yi ta bisa doron addini da kuma nusarwa ta ainihin magabata to hatta rayuwar mu kanmu muna kyautata ta sai ka ji kana jin daɗi a cikin al'amura na rayuwanka kai kanka to idan masu sauraro ba su manta ba har yau abin da muke bijirwa da shi tambayar nan ce dai cewa to duk da cewa addininmu ya ce a zauna lafiya addininmu ya shimfiɗa rayuwar zamantakewa tsakanin mabiyansa da ma da ba sa bin addinin ma ga yadda za a zauna da kowa lafiya to me ya kawo cewa kuma su 'ya'yan addinin waɗanda suke a tsakaninsu su kansu a ƙarƙashin lema ta addinin musuluncin kansu su kansu wasu lokuta da dama ba sa ga maciji da junansu ba sa wannan rayuwar ta zamantakewa irin ta addini din to kamar yadda muka sani ne mun bujiro da al'amura na girman kai cewa yana daga cikin tushe bayan dama mun faɗi cewa asalin asali shaidan ba zai bar mu zauna lafiya da juna ba to sai kuma girman kai da kowa wasu da dama suke ɗorawa kansu to yau abu na biyu ko kuma na uku da zamu bujuro da shi wanda shi ma yake hana a samu rayuwar zamantakewa irin ta addini kamar yadda addini ya ce a yi ikhwanuna shine wani abu da ake kiransa al'ujubu al'ujubu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ujubu mutum ya kasance yana ɗaukan kansa ya kalli kansa yana ɗaukan wani al'amari da yake tattare da shi yana ɗaukaka kansa da kansa yana ba shi mamakin cewa ni ne fa kaza ni ne fa kaza ni ne fa kaza in ilimi ne yana ganin wannan ilimin nasa kamar ma duk duniya nan ba mai ilimi kamar sa saboda haka sai ya dinga yin wani abu na ujubu dangane da kawo kansa ta bangaren wannan ilimin in dukiya ce haka ma in wani abu ne Allah ya bashi na basira wata baiwa da Allah ya masa koya wace irin baiwa ce ma sai ya dinga ɗaukan wannan yana kallon kansa yana ganin kamar shi wa kansa wannan ma da kansa yana ɗaukaka kansa yana nuna wato sauran mutane ba su da wannan abun amma shi ya mallaki kaza ɗin yana da abu kaza ɗin yana yin ujubu ikhwan wannan al'amari wallahi wallahi yana daga cikin abin da zai hana mutane rayuwa ta zamantakewa managarciya irin ta addini kuma ku duba ku gani duk mutumin da yake da ujubu mutum ne za gan shi baya rayuwa ta zamantakewa da al'umma kamar yadda ya kamata kamar yadda addini ya ce domin ya ɗaukan kansa shi ya fi sauran jama'a shi ba irin sauran jama'a ba ne wasu lokutan fa hatta malamai waɗanda sun yi karatu kan ku ɗauka cewa ujubu wani abu ne wanda yake banta da wasu jama'a hatta malamai waɗanda ake ganin sun yi karatu waɗansu su suna da ujubu ɗin nan ujubu abu ne wanda yake cuta ce ta zuci zuci wannan irin kuma cutar ta zuci ba ta keɓanta da wane ban da wane ba wancan ban da wancan ba a'a ya danganta ga waye ya ɗauki wannan cutar ya ɗora kansa domin ba Allah ne ke ɗora mutane ba. waɗansu lokutan da dama zai gaji mutum ya ɗora ya ɗora kansa wata cuta ta zuci sai ce wai haka Allah ya yi shi ko kuma haka Allah ya ga dama ya gan shi to kaga wannan wani abu ne wanda mutum ya tsururuci wata cuta ya sa wa kansa amma sai ya dinga ɗora wa ubangiji subhanahu ta'ala idan kaga mutum yana da ujubu wannan ujubun ne zai sa mutane su dinga nesanta daga gare shi mutanen da suka san abin da suke in ma kaga wasu sun kusance shi la'alla suna samun wani wani dan tumuni ne shi sa su su zo kusa da shi su ma din in sun samu wannan dan tumunin daga hannunsa suka yi watsi da shi to fa shikenan ba ruwansu da shi wannan yana daga cikin al'amari mafi girma daga cikin al'amura waɗanda suke kawo rashin jituwa da kuma rashin samun rayuwa ta zamantakewa tsakanin mabiya addinin musulunci waɗanda gaba ɗayansu suna ƙarƙashin lema guda amma sai ka ga ana wani irin rayuwa ana wata irin rayuwa rayuwa wacce take ba managarciya ba rayuwa wacce take ba irin ta zamantakewa da addini yake son ya ga mabiyansa suna bi ba wannan yana daga ciki ujubun nan ya ikhwan kowa ya binciki kansa ya gani wallahi mutum zai kasance yana da ujubu yana kuma ɗauke da shi amma za ga kuma shi ne zai zo yana yin laccoci yana ba da karatuttuka wasu lokutan yana yin darussan akhlaq ma yana nuna wa mutane abi Allah abi annabinsa abi kaza amma fa shi din yana ɗauke da ujubu duk ujubu wani abu ne wanda yake in ba binciken kanka kai wa sau da dama ba sai ka ɗauka kai wai baka da shi bayan kuma kana da shi din wasu lokutan za ga wani ujubun sa ba hatta a cikin magana yana fito da shi a magana ko magana yake yi a to ai mu kaza ai mu irin mu ba a kaza akwai wani shi malami ne malamin addini ba ana yin wasu magana ake cewa ai irin mu irin mu wanda mun san komai mun san abubuwa in mun yi karatu ma sau daya komai yana cikin kwakwalwar mu ma ba a bukatan a maimaita mana shi kuma irin mu ba mu da yawa a duniyan nan mu dunnan mu na musamman ne wani abu ya dinga wani abu na irin nuna shi wani wani wato na musamman ne shi wato ujubin dan ya fito masa ya fito fili yana faɗa a bakinsa kuma ba tare da ya ga cewa yana yin wani abu wanda bai dace ba kuma a gaban jama'a a gaban almajiran zama yake wannan magana din to irin waɗannan abubuwa din idan mutane suka ji sai su dinga cewa ahu to shi wannan haka kuma aka ce da shi rayuwa ta kasance kana wani yaban kanka kana wani kai wane ne kai wane ne kai menene wannan ba haka aka ce a yi a rayuwa ba kuma irin wannan sai kaga mutane suna cewa kai ai wane in kana kusa da shi ma kurin ba abin da yake sai dai zuwa kansa sai ga kuma sun fara ma yin nisa da kai sun daina ma yarda da wasu abubuwa da mutum yake ko da ko yana da shi din ko da ko kana da ilimin ko kuma kana da abubuwa din da Allah ya baka na baiwa din wannan wani abu ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake daukaka wanda yake so ya kuma ba wanda yake so wani abu wanda kuma Allah ya hana shi ba shi kuma yana nufin baya son shi bane shi ma amma ujubu yana daga cikin abubuwa waɗanda suke kawo rayuwa ta zamantakewa tsakanin mabiya addini ta kasance cikin wani hali na rashin jin daɗi kuma wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa malamai waɗanda suke koyar da darussa na ɗabi'u na kyautata ɗabi'u a kowane lokaci sukan bijiro da al'amarin ujubu ɗin nan akan cewa al'amari ne wanda yake ubangiji subhanahu wata'ala baya son mutum wanda yake ɗauke da ujubu a tattare da shi domin yana kawo waɗansu irin al'amura waɗanda za su hana irin rayuwa ta addini ko kuma rayuwa ta zamantakewa wadda addini ya ce a rayu shigenta ta kasance managarciya tsakanin al'umma saboda haka ashe rayuwar zamantakewa idan muna so mu gyara mu kasance waɗanda muke wani abu na kwatanta umarnin Allah da umarnin Manzonsa da umarnin magabata ausiya'u da yin wani al'amari wanda zai kawo mana zaman lafiya tsakaninmu da al'umma mu kusantu da su mu kasance mun rayu rayuwa ta zamantakewa managarciya to fa sai mun yi watsi da ujubu wallahi wannan al'amari na ujubu kowa ya binciki kansa an an jefa rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa fa ba yana nufin cewa ni idan muna tare da jama'a a kowane lokaci kaina na sani ni ne kaza ni ne abu kaza ni ne kaza komai ni ne kaza akwai abin da malamai hatta suke kira da ananiya ni ni ni ni ni komai aka ce a'a shi dai wannan shi kan kansa kurin yake gane irin waɗannan abubuwan suna hana rayuwa ta zamantakewa managarciya irin wacce addini ya yi ainihin umarni da a yi irinta saboda haka a kowane lokaci abin da yake mai muhimmanci shine cewa idan har muna neman wani dalili ne ya sa ko kuma waɗanne ne dalilan da suka sa al'umma bayan addinin musulunci ya yi umarni da a zauna lafiya a yi zamantakewa rayuwa ta zamantakewa managarciya amma ya kasance an karkace ba a yi to ɗaya daga cikin dalilan gashi nan mun bujuro da shi shine ujubu bayan da mun yi zancen girman kai da mun yi zancen shaidan ga su nan muna fito da dalilan dan uwa wannan abin da muke fitowa da shi fa ɗaya bayan ɗaya ba wani abu ne ba illa mu gyara gyara aka ce gyara kayanka kamar yadda bahaushe ya ce baya nufin sauke mu raba wato mu gaba ɗaya mu da ni mai magana da duk ku masu ji sauraro da kowa da kowa idan har muna so mu yi watsi da dukkan wasu dalilai waɗanda suke hana mana rayuwa ta zamantakewa ta hakika to kowa ya ɗauki matsayinsa ya kuma tsaya a wannan matsayin nasa kowa kuma ka tambaya ya san matsayinsa a bangaren ilimi ne kowa ya san matsayinsa Ɓangaren wasu abubuwa ne na baiwa da Allah yi wa kowa to kowa ya san matsayinsa da a ce kowa zai tsaya a matsayin nasa su kuma waɗanda Allah ya musu baiwa ɗin ba wai sai sun nuna ujubun nan a fili kowa sun nuna su wani fifiko a kan sauran mutane ba to wallahi sai kaga an yi rayuwa rayuwa managarciya kuma ba tare da an samu wasu matsaloli ba saboda haka fatanmu waɗannan abubuwa da muke bijirowa da su don mu ji ne mu kwatanta kanmu mu gani muna da waɗannan cutuka ko ba mu da su in muna da su mu watsi da su muna watsi da su sai kuma mu ga rayuwar mu ta fara zama managarciya sai al'umma su fara kusanto mu to sai ka ga an fara samun rayuwar ta zamantakewa managarciya kamar yadda addini ya shimfaɗa ta to saboda lokaci zamu tsaya a nan sai a mu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To shirin rayuwar zamantakewa kenan yanzu kuma ga shirin Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shashar namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Masu raro barkamu da hutawa da kuma kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. har la yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin amma taɓa bacin nan ne na zanga-zangar da ta barke a garin beni a gabashin jamhuriyar ƙasar congo da mutanen wannan yankin suka fito kwansu da kwarkwatarsu suna yin tir da jami'an tsaron majalisar ɗinkin duniya da ke ƙoƙarin kawo zaman lafiya a wannan yankin duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa. waɗannan jami'an tsaron majalisar ɗinkin duniya sun kai kimanin shekaru ashirin suna ƙoƙarin kawo zaman lafiya a wannan yankin jama'ar wannan yankin suna zargin jami'an ne da kasa kare su daga hare 'yan tawaye inda harar aka sanya zare kuma aka yi asarar rayuka masu yawa music domin tattauna wannan batun na zanga-zangar kasar congo ne maka gayyato dr jafar lawal dabai wani masanin siyasar kasa da kasa wanda yake koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna najeriya don jin me yake faruwa a wannan kasar to dokta gashi yanzu dai kusan wasan ya fara yin kasa garin yaya ne aka samu wannan matsala tsakanin jama'a da kuma wannan waɗannan soji na musulunci duniya masu kawo zaman lafiya a wannan ƙasa ta congo wato yanzu ta kai ga jama'ar congo kusan sun gaji ne da abubuwan da ke faruwa saboda duk tsawon lokacin da haɗakar sojojin majalisar ɗinkin duniya nan suke a wannan guri ba abin da ya canza gaskiya ƙungiyoyi na 'yan tawaye ƙungiyoyi na barazana da rayuwar al'ummar wannan guri ya ci gaba kusan ko da yaushe aka kai musu hare-hare a duk da cewa wa'annan sojojin haɗaka na majalisar ɗinkin duniya na nan a kusan a ce abinda suke karewa a wato kamfanoni na ƙasashe da ke tatsa arzikin ƙasar don haka wannan ta sa su al'ummar ƙasar suka lura cewa amfanin su a wannan guri don kare rayuwarsu kusan ba su gan shi ba saboda kusan ko da yaushe in 'yan tawaye sun kawo musu hari yakan kasance sun yi nasara aiwatar da abubuwan da suke so ana karkashe al'umma ana hana su sakewa kuma arziki sannan kusan ba su ganin shi don talauci yake a ƙasashen afirka da dama haka ita ma a ƙasar congo don wannan ta kai ga suna kai ma wato su wa'annan ofisoshi na majalisar ɗinkin duniya hari su kansu jama'ar ƙasar. To, Dokta har maka tana min abin da nake so manta. An samu labarin cewa an jefa wani bom na fetur a sansanin majalisar ɗinkin duniya da ke garin Benin a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. A daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga. Wato abin ya ƙara lalacewa kenan, Dokta. Eh, to gaskiya wannan tsakanin kusan a ce ba a taɓa samun bori daga jama'ar congo ba kamar irin wannan lokaci an kai ma su hari mm, a garuruwan goma da benin so da dama kuma ta kai ga jama'a da kungiyoyi daban-daban na al'ummar ƙasar, suna fitowa zanga-zanga na cewa suna so majalisar ɗinkin duniya ta janye sojojinta da ofisoshinta daga musamman gabashin kwango ɗin don al'umma suna cewa ba su ga amfanin wannan ba kuma wannan shi ya kai ga wato ƙungiya ta haɗa ci gaban wato gabashin afirka sun yi taro inda suka yarda cewa su nan ƙasashe su tura dakarun haɗaka nasu don su mai kusan na ita majalisar ɗinkin duniyan nan saboda an fi al'umman sun fi ganin dama cewa su wa'annan za su fi taimakon bisa ita majalisar ɗinkin duniya. To, dokta da farkon labari na nuna cewa 'yan tawaye ne suke kai wa jama'a hari. Sai ga kuma ana nuna cewa 'yan tawayen kansu sun ɗauki makamai kuma suna cikin shiga wannan zanga-zanga. akwai kungiya ta mai mai su ma an ce suna shiga zanga zanga to zanga-zangan kusan kowa na nasa kenan wani yan tawaye akwai na mutanen gari da kuma sauransu 'a abin da za a iya cewa kenan cewa duk wasu kungiyoyi hatta su na yan tawayen ai ba su son zaman ita majalisar ɗinkin duniya a nan saboda daɗewar lokaci ba su ga yunkuri na hakika na majalisar ɗinkin duniya ba don sasanta wa'in rikice da ke faruwa mafi yawancin lokuta su makwabtan ƙasashen su kan tsawata ma 'yan tawaye kuma su saurara a samu tsagaitawar faɗace-faɗace ɗin kamar kungiyar babbar ƙungiyar 'yan tawaye ta kwangwadin wadda ake kira m23 ita wannan ta kai ga wani lokaci saboda ƙarfin yunkurowar da ta yi a dole ta kai ga ƙasashen makwabta da kamar su uganda da rwanda a suka kai ɗauki ma ƙasar Congo suka tsawata ma ita wannan ƙungiya aka kira tarurruka a Kigali na Rwanda da birnin Kampala inda ta kai ga General Nkunda a wato har Rwanda ta kama shi wanda ya kawo na kasu ga ƙungiyar sosai ya rage mata ƙarfi a wancan lokaci. Don haka hatta 'yan tawayen ba su son zaman majalisar ɗinkin duniya nan sun fi son ƙasashe su shigo inda za su iya sasanta rikicin sasanci kuma na hakika. duk da akwai batun cewa akalla mutane sha tara sun riga mu gidan gaskiya cikin su da jami'an wajen da zaman lafiya wato an yi asarar rarraba kenan a wannan zanga-zanga kenan dokta Eh kamar yadda na bayani abun bai taɓa kazancewa ba kamar wannan lokaci da ake ciki saboda an yi zanga-zanga ce gagaruma kuma ta kai ga jama'a sun kai majalisar Dinkin duniya dinnan da jami'anta da sojojin da aka aje farmaki sosai har ta kai ga rasa rayuka ɗin. To, Dokta wani mai magana da yayin majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ƙungiyar mai mai su ce cikin masu zanga-zanga a garin botembo wanda hakan ake kallo a matsayin abin da ya ƙara wa wato a wannan wuta kaman mai kenan za a ce? eto eh a wannan yunkuri da su kungiyar 'yan tawaye na mai mai suka yi ya ƙara nuna ƙazancewar abin sosai a kusan ace shi ne ya sa har kusan wannan sati akwai ƙasar burundi ta riga ta tura a jami'an tsaronta wato sojoji a dan dan taimakawa saboda wannan farmaki da aka kai ya zama na ita majalisar ɗinki duniya ba ta da wani karsashi yanzu da kuma kima da al'ummar ƙasar da har 'yan tawayen kansu don haka ƙasashen sun fara kai nasu sojojin na sa ido da hana rikice-rikicen da ke faruwa. Dokta a wannan ƙasa ta Congo an ce akwai sojojin musamman ɗinkin duniya kamar wato mutane sojoji kamar dubu takwas kuma an ce ya fi na ko'ina girma a duniya. ba kamar kaman da su wannan saduda su dawo kan aikin su yadda suke a da yadda ya kamata eto eh a gaskiya ai kusan ita kasar congo ƙasa ce wadda majalisar ɗinkin duniya ba ta taɓa kai jami'an tsaro ko sojoji na haɗaka ba da kuma daɗewarsu a wata ƙasa kamar nan amma duk da haka wannan ba ta canza da zani ba saboda kawai ƙudurorin da ake ba su su je da shu a wannan ƙasa kusan aikin nasu yana da wani nakasu saboda tun asali ba a kai su don shimfiɗa zaman lafiya na haƙi. To masu raro a nan ne kuma kawo ƙarshen shirin namu kashi na biyu na Afirka a yau. sai Allah ya kai mu na gaba. dr jafar lawal dabai wani masanin siyasar ƙasa da ƙasa a kadunan najeriya da ke koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha a kadunan najeriya da muka neme shi don jin me yake faruwa a wannan ƙasa ni awal kunya da na gabatar ke cewa sai wani jikon To ba sauraro ina ga kuma da haka neman makawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalubo mu. Kafin nan ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu huta lafiya.